Assalamu alaikum masu saurare barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a wannan muhawarar wadda ni a Arimi zan gabatar muku da shi a karkashin taken yaya matsayin mata yake a aikin noma a ƙasar Nijar kalubalensa da kuma hangen nesa. Canjin yanayi babban barazana ce ga al'ummar kasar Nijar inda rayuwar sama da kashi 80 cikin 100 na al'ummar kasar Nijar ta dogara ne ga aikin noma. Misali a yankin Maradi a al'adance mata na taka muhimmiyar rawa a ayyukan ayyukan noma da samar da abinci bugu da ƙari a cewar kafar yanar gizon www.inops.com mata na wakiltar kashi 70 na ma'aikatan aikin noma a ƙasar Nijar amma duk da haka aikin gonaki da mata ke yi ya yi ƙasa sosai fiye da na maza kamar yadda ake a sauran yankunan ƙasar rashin daidaiton tsari tsakanin mata da maza ya zama ruwan dare a fannin aikin gona musamman ma a jihar maradi lalle mata manoma suna fuskantar matsaloli da yawa wajen samun fasahar noma kuɗi da kuma mallakar filaye. ƙasar Nijar na da yawan haifuwa a duniya kuma saduwa da bukatun abinci na wannan yawan mutane da ke haɓaka na cikin gaugawa yana haifar da ƙalubale mai yawa saboda fari da yawa da ke haifar da canjin yanayi, karamcin ƙasar noma da kuma karamcin ruwa. kimanin kashi 80 cikin 100 na yankin kasar nan yana cikin hamadar sahara mafi yawan 'yan kasar nijar miliyan 23 na zaune ne a yankunan kudanci da kuma yamma masu dacewa da aikin gona a cewar kafar yanar gizon www.unesco.com tattalin arzikin kasar nijar da jama'arsa sun dogara ne sosai kan ayyukan noma game da ayyukan kiwo da kuma kayan amfanin gona kamar masara da dawa. Dumamar yanayi yana ƙara jaddada matsaloli da ƙasar ke fuskanta wadda ke zama barazana ta dindindin ga wadatar abinci ci gaba mai ɗorewa da bunƙasar tattalin arziki. Don haka shawo kan wa'annan ƙalubalen yana da muhimmanci don ƙarfafa cin gishin kan na mata ƙara samar da abinci da inganta ɗorewar al'ummomi ta yaya za a bunƙasar da matakin ayyukan mata wa'anne matsaloli ne mata manoma ke fuskanta wani tallafi suke samu daga abokanan hulɗa da kuma ma'aikatar sa ido domin samun amsoshin nan ne muka gayyaci malam omar na ƙungiyar haɗin gwiwar ƙungiyoyin manoma da makiyaya reka barka malam omar barka haka kuma muna tare da madam joannes aishatu sarkin noma a kan layi barka malama aishatu wa alaikum haka kuma muna tare da malama zuwaira ayuba ta kungiyar da ake kira platform paysan barka malama zuwaira barka rakiya ina kwana alhamdulillah baki muna muku godiya da amsa kira da kuka yi To Madalla, Malam Umar da ku za mu fara so muke ku ba mu karin haske bisa kan ita kungiyar manoma da makiyaya cewa reka. Eh, masha Allah, ni dai sunana Umar. Eh, masha ta ne ta kungiyar nan na manoma da ake ce ma reka. To, eh, reka dai jaura shawara ce mhm. wadda take tallafa tana kama muna ba da kamar aikin da muke yi dai kamar shawarori bisa kan bunkasar da noma da ciwo mm-hmm. manoma suna da wasu matsaloli ta fannin noma da ciwo muna sa su hanyoyi da za su bi don ciwon matsalolin nan mm-hmm. to reka dai ba reka kadai kamar eh, akwai jauran shawarar manoma da ake ce makara da suke cikin jayoyi da dama mm-hmm. su su suke aiki aiki suna bin manoma sau da kaha kamar matsaloli suna ba su shawarori suna gwada musu hanyoyi da dama yadda za su bunkasar da ayyukansu ta fannin noma kuma da ciwo duk abubuwan da suke yi kowace jiha kowace kara da jauron shawara tana da ayyukan da take yi ya dangance da ma mata eh, yara kanana wanda suke da shekara goma sha takwas zuwa talatin da biyar suna musu horo tare da tallahin wayansu masu hannu da shuni suna eh, wayansu ko kamar an dauka nan yamai akwai wayanda suke mata da suke sarrafa kayan kamar su tamaka da wayansu garin wanda suke dai sa yara su unkasa akwai abubuwa da dama da mata suke sarrafa da albarkacin gona mhm. wannan duka jauran shara suna bin su sau da kaha kuma duk wani abu masaloli na manoma in sun kawo su wajen su za su yi kokari su hada su akwai wani masu hannu da shuni da suka zo mhm. sai su hada su da su suke ga wanda suke yi muna tsara su dai yadda za su yi kokari su bunkasar da harkar kansu to ita reka ina da ina ne take aiki reka tana aiki ko ina cikin kasar Niger eh. <laughs> tunda na ke miki akwai shauran shawara mhm. ta jaha takwas da muke da nan Nijar. To madalla zan dawo gare ku insha Allah. Malama Zuwaira zan dawo bangaren ku. Ku ba mu karin haske game da kungiyar taku ita platform Payzan. To sai dai in ce muku platform Payzan kungiya ce da ta hada manya-manyan kungiyoyi ha goma sha uku. Mhm. cikin manya-manyan kungiyoyin nan goma sha uku an samu masu kiyo an samu masu sarrafa abincin gona an samu masu kiyon kihi an samu kuma masu haraka noma suma cikin wannan tafiya ce su suka diba suka gani suka ce kamar in an hudda wanga kungiyoyin duka da suka zo suka haɗu hakan ga wuri guda ya kamata a hidda ma matasa suma nasu bangare bangaren matasa shine ake kira college de jeune a wannan diba kuma suka kara diba suka ce kuma ya kamata su ma mata a hidda musu nasu bangare da za su jagoranci harakokinsu mhm, mhm, mhm. shi wannan bangare kuma shine ake kira college de fam a cikin college de shi shine cikin kungiyar nan goma sha uku kowace kungiya za ta bado mace biyu a zo nan a haɗu su ne suka ba da college da fam fannin mata inda suke zama su ma su tattauna matsalolinsu su jagoranci sauran mata na cikin jihohi duka kuma platform ta haune duka ga jihohi takwas na niger kuma babbar kungiya ce mai taimaka ma sosai da sosai tunda kun ji sunanta ba inda bai huta ba a afirka babu inda platform ta niger sunanta bai tahi ba. kuna tare da mu? Eh, to malama Aishatu ana kiran ku da sarkin noma ku ba mu tarihin menene sarkin noman? Tarihin sarkin noma. Mm. In ka ji an ce mutum an mashi sarkin noma kenan sai kana da wurin noma mhm. gonakai wadda kana iya ci da mutum dubu ma kenan sarkin noma in dai sarkin noma ne ba haka ba ne akan yar karamar gona ko wani abu haka a sai ka cancanta mhm. ni ko ina noma eka wajen ɗari uku kuma ba mai tallafa mani sai mijina ni ce yake babu wata sosai da take kama mini masha shi ne shine yasa a zanna ne yasa aka naɗa ni sarkin noma a damagara. Masha Kenan to shine tarihin sarkin noma ba sarkin noma ba haka a baki a'a sai an diba an gani kan cancanta. kuma ka iya ci da wannan mutumin kamar da gonakanka. To Madalla za mu dawo gare ku in Allah yarda. Yaya al'amarin aikin nomar mata yake a kasar Nijar? Malama Zuwaira a matsayin ku na ƙungiyoyi da suke kula da mata kuma manoma? Eh to sai in ce ba mu rasa dai abin da za mu ci a saman shi insha Allah. Mhm. Al'amarin noma. Al'amarin noma. Nomar mata. Na mata. Mhm. Sai in ce abu ne da ba mu iya ce akwai sauƙi gare shi. Mhm. Tunda mata an cimma wani zamani mhm. da ba a ba mace kwarin gwiwa a ba ta wurinta ta noma sai mhm, mhm, a ce mace mi za ta yi da filin da za ta noma wannan kuma sai da aka tashi an yi demar shi dewa platform ta yi demar shi dewa saman shi ha an ka hiddo wani fanni da muke kira abin ga zaure na exploitation familiar dole ne mace ya cancanta ita ma a ba bata nata filin ta noma saman shi mata sun shiga sun shiga sosai da sosai mhm. sun shiga ta fannin cooperative wasu sun shiga su kadai ma suna yi mhm. amma zone inti labiri dai muna muna ka dai yan security ta hana mata su yi rashin tsaro ya hana su yi mhm. aikin noma yadda suke yadda suke so ana na ana musu yaƙi dai na ga a hana su ƙasa wurin aiki. To madalla zan dawo gare ku. Hajiya Aishatu kuna tare da mu ko? Eh ina tare da ku. <laughs> Hajiya Aishatu shin a matsayin ku na sarkin noma akwai mata da kuke tare da su da kuke horarwa? Yi mana aiki na mace hai an gama da mace ma. Mhm. <laughs> Ayyuka na da mata mun. Mm, masha Allah. Da maza da mata. To madalla zan dawo gare ku. Malam Umar yaya kuke kawo ma mata tallafi don saboda su bunƙasar da aikin nomansu e mu dai kama mun dauka bangaren mu da dai zan gaya muku na harko shine kaman mu manoma duka ba ba mace kadai ba kama akwai dandalin kira nan da muke da shi da ake ke masan da pel mhm. maza manoma da mata manoma suna kira mhm. suna da matsaloli mhm. na cututtuka da kwari koko da matsalar ina za su samu iri koko in mutum ya yi noma yana da eh, abun gonan shi amfanin gonan shi ina zai saida shi ya zai samu ya, sarrafa wannan abu abubuwa da dama dai muna sa su mu ce ga eh, masu tsaye ga su masu tsaye ga matsalar da ke gare ka mm. ga irin maganuka da ya kamata ka yi amfani da shi mm-hmm. ga yadda ya kamata ka yi mm-hmm. kuma akwai kaman masu sarrafan nan mm-hmm, su ma in akwai masu hannu da shuni ko entrazen kamar wanda muke yi nan eh, yanzu da eh, maganar da nake ana can bakin reka mata sun ka hadu su abun da sun ka sarrafa suna saida su can suna da kayakin gonan su da na wanda ba nasu ana yi dai wanda ake yi Nijar mm-hmm, mm-hmm. to wannan duka wansu sun sa kansu wansu ko ba su shige ta dai mm-hmm, eh, insha Allah ga dai abun da muke yi to madalla mallam Umar mun gode kahin mu ci gaba za mu saurari ra'ayin wasu mata manoma da muka samu muka hira da su kin ga ungujiyan nan yayi ina iya in sai da rabin in yi bukatuna da ni da yarana sauran kuma muna amfani da shi muna aikin gona ina sa gujiya ina sa ware ina sa dawa dan ban son walakanci tun in mutum na zamne kina gani reni iri iri amma in kina sana'aki ba ki sa mu wani ba ni kaza wanke ba ni kaza shi yasa dai nake yin sana'ata ko diyana da nake biya musu kudin lokal su. kun ban saya in jira uban sai yayi mini ni ke yi ma kaina kenan kowannen na alhamdulillah na gode ma Allah in wani yaro bai da lahiya sa yanke sai dai namiji ya zo wani kawo kaza wanke batar lahiya ko wani batar lahiya a'a ina tashi musamman in ta yin biya bukata na da nake so babu wani tagarda babu wani matsala in muna samu gwamnati ya samu hannu wannan mu ya tashi muna son kayan aiki takin zamani nin baka da kudi yaya ne ba sai ka je ka dauko bashi ina noma ne dan kare mutuncin kanmu da ni da ai ana tunda yanzu ni noman da nake yi gujiya nake sa bari yana sa ina taimaka ma iyalina yana bari ina taimaka ma iyayena yaran mu da suke lakwal ina samu ina dan biya musu lakwal hakanan ne kuma cikinsu ne muke bukatunmu na yau da kullum to abin da yasa dai muka shiga noma don mu kama tun tunda yau komi an mijinka yana da akwai dadi ka ɗauki wani nauyi ma mijinka misali kamar yanzu wasu takalmi wasu wanduna wasu an kunnai ko kayi hakan ga wasu lakwal ko jes ana ce a kawo dan dai abin da ya sa ni noma to tun da yau dai kana da yara kenan ga, ga lokwal an sa yara lokwal ana son a sai musu kayan lokwal kuma ga dai ana son dai abinci kuma a ci kenan dan shi yasa mun kai noma dan mu samu abinci mu ci kuma mu samu kuɗi mu riƙa kuma mu samu abin da muke sai ma iyanmu. Bo ni ina noman wake To karuwar da yake kama kasar Nijar shine in dai abinci ya yi kyau duk babu yunwa tunda in dai kana aje abinci cikin ɗaki kuma ka ɗauki saura kuma ka saida ka samu kuɗi wanda zaka kashi zaka biya muradinka. Mata manoma kenan da muka saurara ra'ayinsu. Malama Aisha kuna tare da ni? Insha Allah. To kun saurari yan uwanku mata manoma me za ku ce kan abin da suka faɗa? Wallahi kan abin da suka faɗa na ji daɗi kwarai. Masha Allah. Maya ma ƙara bani ƙarfi ina da yan uwa. damuwa mm-hmm. <laughs> masu aiki irin nawa haka ne ba mm-hmm. dama kuma haka ya kamata madalla Da abin da zaka yi ka kama ma mijinka da yan uwanka mhm. to shine wallahi na ji daɗin wannan muhawara da aka yi <laughs> to madalla zan dawo gare ku insha Allah malam Umar kun saurari ra'ayin mata da muka yi hira da su akan noma me za ku ce a matsayin ku na gungun kungiya masu kula da manoma eh abun da zan kya le na yi murna da na ji wannan abu tun da mu kullum muna kya kamar dandalin kiran nan da nake miki mhm. mun yi group da dama whatsapp mata suna kira wanda ba su eh, eh, manoma suna kira kuma wayanda ba su iya kira suna wayansu suna tura tun da suna ɗauko hoton masalan su mhm. turo ta fannin whatsapp mhm. mu diba mu gani mu amma babu mata da yawa da suke yin tambayoyin na. akwai wanda suke yi akwai wanda su suna tare da ni ne sau da kawa mhm. ina ne zan samu iri mai kyau ya kamata in yi in samu riba ta fannin noma na akwai wayansu da da wata ta yi kira na ta dan kyandu take a da ita kawai haka take yi amma yanzu tunda ta samu wannan ta kira ni take ina ne za ta samu irin na damana ta albasa mhm. tunda ta ji an ce cikin damana ana yin albasa ke mhm, mhm. mata ana yi na kwatanta mata irin da za ta yi amfani da ita take da tomati na kwatanta mata akwai mata da dama suna da kokari amma hal yanzu dai da saura da saura da sauran cikin wurare da suka mutu ne suke yi wani miyar guransu wani kamar masu kokari kamar hajiya mhm. da take hajiya shatu da wayanga da sun kai magana su ne ba su da yawa mhm, mhm, eh, su ne ba su da yawa amma gaskiya alhamdulillah dai da saura dai muna ba su kokari su hajiya su yi kokari su sa mata da hajiya zuwaira kuma eh, a ayi kokari a ba su to da lazan dawo gare ku malama zuwaira kun ji dai abin da muka saurara mata me za ku ce aka wallahi na yi murna sosai saboda yau mu dai babban murna mu ce mu ji mata sun うん hito sun ba da ra'ayinsu mhm. kan suna tallafa ma gidajensu suna tallafa ma yaransu a fannin karatunsu suna tallafa ma masu gidajensu kuma suna tallafa ma eh, al'umma mhm, mhm. kin san mace duk in ta noma wani abu kuma ta shirya wani abu na gidanta ma a misalce ba za ta kai shi wani waje ba na gidanta dai ne ko ina ba za ta kai shi ba kenan mata in an tallafa musu domin suna son tallafi in an ƙara ba su ƙarfin gwiwa zuwa abin da za su yi ci gaban ƙasa ne ci gaban al'umma ne gaba ɗayan mu dukanmu wannan abu kuma wallahi ni na ji daɗin shi habba misali. Zan dawo gare ku insha Allah. A ƙasar Nijar ana samun damana daga watan Juli zuwa Satumba. Watanni uku kenan kacal don haka samun ruwa babban kalubale ne ga al'ummomi manoma. Shin akwai wata hanya da wa'annan matan za su ci gaba da noma da shi a sauran shekaru malam umar eh, akwai tun da yadda na ke miki wannan canjin yanayi abu ne da ba a iya kya yadda ya kamata a yi kenan amma akwai hanyoyi da dama da muke ba manoma eh, shawara mhm. da in sun bi in allah ya raida za su samu abu kadan cikin amfanin gonansu mhm. kamar dangance da iri masu e, gaggawan mhm. kuma irin masu kyau tunda akwai iri da ya suhwa eh, suna ta amfani da su iri ya yi ya huke wata uku ko ya kai wata uku mhm. wannan akwai masala. amma ruwan ba ma ruwan wata ukun da damanan za ta yi mhm. yanda ruwan za su zowa wata uku ruwa yana iya wata guda ya ida akwai iri wanda yana bai huce kwana hamsin yake da tashi ya tashi mm-hmm. akwai eh, abubuwa da dama kamar eh, mutane suna cewa kullum su sa dawa su sa wake su sa masara ga damana mm-hmm. ana iya yin tomati ga damana ana iya yin albasa ga damana wanda ana iya kankana daga damana akwai abubuwa da dama da in an yi mm-hmm. ana iya samun ribansu kuma e, ba a samu yanzu taki kamar wanda kasashen sun mutu eh, ba, kuma babu isa wuri mutane suna iya eh, yin abubuwa da dama kamar a sa gujiya a gurin wujen yana sa wurin ya rayu mhm, mhm. mun gani kuma tsare-tsaren itake da ake yi cikin wannan in an sassabe su ba a tsara duka ba wannan duka yana sa kasar ya, ya, rayu mhm. mata suna iya sa ko manoma suna iya sa abubuwa da dama da za su samu imfanin su a cikin balle dai wurin irin ne tunda in baka samu iri mai kyau ba kuma baka nan ga sauraren kaman eh, kungiya mai kula da harakan ruwa da ake cewa meteo mhm. shine ake so manoma su saurara su yi wannan lokaci ne za a yi ruwa in mhm. an yi ruwa ka za a yi kokari a sa eh, shimka saboda kuma a garwaye irin da maganuka na gari saboda a kiyaye irin nan mai tsadan da kai amfani da shi ya lalaca mm-hmm, mm-hmm. eh, kwari su lalata sa. Tu malam Umar zan dawo gare ku malama Aisha kuna tare da mu Ina tare da Wane irin matsaloli ne mata manoma suke fuskanta? Cikin ayyukan nomansu? Ai matsalar harkar noma da damata. Mm-hmm. Eh, kamar yadda aka waɗannan lokacin damana. Mm. Yanayin wannan da ya sauya. Akwai iri mm-hmm. mai kyau, akwai iri kuma mara kyau. Mm-hmm. Wata an ka sa irin in ba mai kyau ba ne. Damana in ta zo fitowar kayan abin ma ba ɗaya ne. Uhm, uhm, uhm. Kenan a gaskiya kamar yadda malamin na ya faɗi. Ana ingantacce gaskiya iri na kirki. Amma don iri kullum ma iri ɗaya ne kullum ma iri ɗaya ne ga yanayin damana ya juya. kenan amfanin ba zai zaba kamar na da. <laughs> To, Madala, kuna ganin cewa mata suna iya bunƙasa ta hanyar noma a yankunan karkara? Kwarai ko in ana amma sai ana kama mu. Mm-hmm. sai ana kama gaskiya in ana kama wallahi mace ne yi ce mace ita ce ita ce komi fa haka ne <laughs> ita ce gida ita ce daji mm-hmm, mm-hmm. kenan in dai an kama ma mace wallahi mace ne yi ci mm. tun da dai aka samu irin irin mu wannan mun fara fitowa mm. wallahi in dai ana taimaka ma mata sosai za a ce ba karamin ci gaba ma amma sai ana kamawa Hajja Aishatu wani irin tallafi ne kuke kawo wa mata manoma a matsayinku na mace kuma sarkin noma? Tallafin da za a kama mata? Mm. Kamar wannan abin da muke, wannan harkar da muke ta noma. Mm-hmm. Muka sa kanmu, ma Allah yake kama mun mm-hmm. muke ci gaba. Kanan wannan harka ta noma da muke kamar yadda 'yan uwana mata suka faɗi mu taimaka ma mazajen mu mu taimaka ma ɗiyan mu mm. taimaka ma 'yan uwanmu mai karamin ƙarfi ma duka ana taimaka mishi a cike kenan a kanmu sosai mu kama jikinmu mu mai da hankali su ci gaba da irin wannan har wasu ma su shigo. Mm-hmm, mm-hmm. Tuma da zan dawo gare ku insha Allah malama zuwaira eh, a halin yanzu ko akwai wani aikin tsare-tsare da kuke yi don saboda tallafawa mata cikin aikinsu. su. Kwarai ku a wannan lokacin da ake ciki ma mhm. ana cikin tsare-tsaren tallafa ma mata waɗanda ke aikin kamar yanzu kin ba da misali kin tambayi Umar kin ce mishi karamcin lokaci na damana mhm, mhm. in an ka yi shi ruwa lokacin shi kaɗan ne in muru sun ida yaya ne tafiya za ta ci gaba to mu a tsarin mu na college da fam, muna nan mun nemo mata tallafi bangaren in an kare na na damana mhm. a zo a fannin eh, noman rani mhm. nan ma ba a bar mata ba kowa ya san yawancin noman rani maza na yi amma mata fa sun yi bashi karfi tunda kwarai tun da yawancin maza in an yi da aikin daji an tattare kaya sai a kama a tai wani waje a tai a wani gari mhm, a ce an tai neman kuɗi kuma kuɗin suna nan cikin ƙasar mu an bari mata ne ake bari suna eh, suna exploite suna amfani da aikin noman rani mhm. to ta wannan fanni college da fam sun kawo wani tsare-tsaren su insha Allahu ha'ansa an masu ta su yo anket su ta su yo anket bangaren da bangaren da ya kamata a tallafa ma mata mhm. kamar jahohin da ya kamata a tallafa ma mata saman shi an yi musu gyare-gyare a sa musu giriyaj mhm, wani waje a taimaka musu da ruwa shato mhm. wani waje kuma a taimaka musu da iri na noman rani mhm. to kin ga wa'annan matakan su ma suna so saboda ana da bukatocinsu Eh, a tallafa ma mata bangaren a sa musu kamar makewayi wajen sa giryaji in nan mhm. kin ga yana taimaka saboda bisa shiga su zo shi shiga su yi musu banna wani wajen kuma kin ce karamcin ruwa ne ko kana son ka aiki in ruwa ya zamanto kaɗan ne ba za ka iya yin aiki yadda kake so ka buɗe gaban ka tara babban wuri ka ce za ka aiki da shi mhm. to ke ga in an ka kai ruwan nan an ka kai shato har ka za ta zo da sauki in haraka ta zo da sauƙi kenan ke ga tafiya za ta yi daɗi wani fannin kuma wani wajen akwai ruwan akwai abin amma iri shi ne zai musu cikas su kuma wannan waje su za a tallafawa za a samu iri a je a tai a kai musu su ma su sana su irin su aiki to kin gani kenan wannan akwai tsari da ake yi <laughs> wane tallafi suke samu daga abokanan hulɗa ko kuma ma'aikatan sa ido kamar waɗanda kuka ce suna zuwa suna dudduba musu tallafi daga abokanan sa ido wanda ake tura musu akwai ana tura musu technician waɗanda ke tanyan su dibin ayyukan nan nasu kamar yadda ya ce mhm. in akwai kwari sun addabe su mhm. ko kuma akwai wani wani abu da ya sha musu kai haka mhm. wannan duka suna samun shi kuma bisa kan tafiyar ta platform zan gaba daya akwai wani lokaci da platform take ɗibawa ana hidda shi journée du paysan a wannan lokacin duka wani babban manomi in shina jin kanshi ma ya kamata ya yi participate ga ya zo ya halarci taron saboda akwai abubuwa da yawa a lokacin nan za a huddo su kana ganin su kamar fuwar ne kana ganin abubuwa da yawa wannan abu ya cancanta in neme shi ni manomi in sa cikin gona ta. Mhm. kamar bare da aka yi eh, journée du paysan ranar mm, makiyaya ranar manoma da makiyaya da aka hudda margube na aka yi shi ver birni mhm. da aka huddo shi ni a lokacin na ga manoma waɗanda suka je duk wanda ya je sun tsaya sun ga abin mamaki ta tare da wani da ya kawo ya expose waɗansu ƙwarin shi yake kawowa kamar in kana da wani kwaro da ke adabarka shi waɗansu kwari ne yake kawowa ya sakan maka kai eleven su ka bar su ka sake su cikin gonaka in ka saki su duk abin da zai sha maka kai su za su kashe maka to kenan in baka ta yawon bude ido na wannan ba mm-hmm, ba mm-hmm. za ka iya sanin wannan ba tun hadalla zan dawo gare ku hajja aisha kuna tare da mu sanin cewa wasu daga cikin matan in suka yi noma suna amfani kamar suna ci zance kuma suna saidawa shin wannan yana sa su samu bunƙasar eh, tattalin arzikinsu? Eh, ƙwarai ko inda ko in dai haka cika samu ka saida mm. ai ci gaba ne mhm, mhm. ka yi wasu harakokin ka da shi ba. Shi wannan baya mai da aikin noman ba baya? yadda za ka yi ka ci gaba ne za ka yi. Mhm, ba yadda za ka yi ki baya ba. ai kalkilu ka yi lissafawa ka in nai kaza nai kaza nai kaza wanne ne zai sa in yi gaba mm-hmm. ai abun ci gaba ne ake ba na baya ba mm-hmm, mm-hmm. To Madala zan dawo gare ku amma kahin mu ci gaba za mu ji tarihin wata mai noma Madam Usman Rabi Mamman Ammani a jiratawa. Uwar gidan Usman Rabi Mamman Amani haifafiyar shekara alif dubu ɗaya da saba'in da shida ce a garin Tarn. Uwa ce ga yara shida da jikoki bakwai. Noma take yi kuma shugabar kungiya ce da ake kira Marhaba a garin Jiratawa a jihar Maradi inda take rayuwa tun aurenta. A shekarar dubu biyu da hudu zuwa biyar ne Rabi Mamman ta sa kanta cikin sha'anin noma. Tana ba mu ƙarin bayani saman wannan sha'awar tata. Gaskiya kama aiki na na noma na kai shekara goma sha biyar ina yin noma. Ina yin noma, noman rani, kuma ina yin noman damina. abin da yasa na shiga noma mazajen mu maka gani idan suka yi noma an ce an gyara hatsi bakin ka da can hatsin mai gida tun wannan kaka sai ya kai watan bakwai to kai ko da ka haihi ƴaƴanka suna gaban ka na yanzu mata kan mu ya waye kuma noma na ga tushen arziki ne Ƙasan mu ta Nijar gabaki ɗaya ni a lokacin nan bani da gonan noma sai ina bin gonakai ga mutane ina haɗa a bani haya kai guda aka bani haya nake noma da na fara noma dankali na fara noma kuma na samu dankali ya mana albarka ya yi kwari man kaci kuma muka saida da kai ɗaya na fara noma na tayi amma yanzu in kika bani kai ashirin ina iya nome shi ko ya ma da na ina noman rani ina noma masara ta rani ina noma alkama kuma ga zogala zogala ita uwa ina da dankali tunda ba gona ɗaya ba ina rasa rogo ina yin yajin yawo ina yin ina sa shu ina noman albasa ina noman tarugu ina noman kwambetar uwanga ina noma su kuma ina sa obarjan saboda ana kamawa tare da yara ana noma gujiya kuma da ba ni sa wake noma rani amma ban na jarraba wake kuma yanzu haka ma alhamdulillahi na noma waken rani na samu alheri gare shi tunda yanzu haka ma shine kuma yanzu waken na noma rani shine na mai da basa noman damuna kuma noman damuna ina sa masara ina sa hatsi ina sa dawa ina sa gujiya ina sa wake ina sa riɗi. Malama Gabi Mamman bata tsaya kawai a noma ba, tana kuma sarrafa wasu albarkatun nomanta. Ina sarrafa zurala, ina dafa ta, ina shanya ta, kuma ina garinta. Muna yin man 'ya'yan zogala, ina yin yajin zogala, kuma ina yin sabuni na sha. na zogala hatta ne zogala ina yi ina yin gari na dawa ina yin gari na alkama ina yin gari na rogo in sarrafa shi in kilaya ga ledoji amma ba nan nake sai da shi ba ina tahiya in zani hita washe in zama tahiya haka suya mai haka su zandar haka wurin tahe yadda muke yi ta muke sai da a cewa rabi ba a rasa matsaloli musamman ta bangaren noman rani wajen aikin noman rani muna da matsaloli saboda muna da matsalar angare saboda lokacin da a lokacin nan ka noma alkama ka hada kila ta ake yi dawa kila ta ake yi akwai masaya a auni in ka tai biyar redivans abin da ka kai masu ka auna sai da kuɗin ruwan kana cikon da kenan a ƙilgu kuɗin ka a bakka amma yanzu rashin 'yan kasuwan nan wanda za su zowa mu noma kaya suke da matsala akwai matsala nan wurin wurin kasuwanci tun da munan noman mu in muna da masaya ba kankana manoma ba ne baki da kwai lalle kan maza mu kan mata mu mayan manoma ne na jirata malam umar ibrahim daraktan filayen noma ne a garin jiratawa yana jinjina kokarin malama rabi mamman a cikin aikinta na noma mace ce wanda na santa akwai kokari gari tun da kowane lokaci tana cikin bisa wannan aiki kuma tana da sani da yawa bisa aikin sarrafa 'yan maka. wanda na da ta noma tana kai wajen eka guda da rabi wannan da zamanta ne kenan bayan wannan akwai gonaki da yawa wanda ta noma kuma tana zuwa tana ba mutane kamar aka bisa aikin yan makka wasu kamar wajen zandar ta taba zo zandar a gare su duka an taba kai ta abin ga tana koma mata aikin yan makka eh, kuma duka zama da muka yi nan wajen biro mu muna da ke in wani proje ga nyami in aka tambaye mata kuma ita ne muka bada da sunan mata nan bisa gandare A yau uwar gida Usman Rabi Mamman Amani tana aiki a eka da dama a garin Jiratawa kuma tana ba mata da yawa horo ta fannin noma da sarrafa albarkatun noman. Tuma da kun saurari tarihin Rabi Mamman amani wata mata ce manomiya mai noma wadda take jihar Maradi garin Jiratawa. Malama Aisha kuna tare da mu? <laughs> ina tare da su. To kun ji tarihin eh, Rabi ko kun santa? A'a ah, ah, ah, ba santa ba amma ina jinjina mata. Masha Allah. <laughs> Na ƙara jinjina mata. To Adalla. Malam Umar, me za ku ce a game da tarihin ita Malama Rabi? Eh, dangance da Malama Rabi gaskiya sai dai ni ma ina jinjina mata. <laughs> Eh, cikin eh, zancen da ta yi ta kawo zancen kamar sai da kayan eh. gonanta e, shi wannan mun ce kamar na ce muku muna da wurin dandalin kiranmu mm-hmm. mun yi grup da dama ta whatsapp mm-hmm. da in kai abu kana tsararfa wani abu ne ko kai noman wani abu ne akwai masu saye ko ina cikin nishar sai mu hada ka da masu sayan nan mhm, mhm. kai za in mun hada ku kun daidaita sai ku sai da mutuna mhm, akwai grup da kai abu ka turo ana ce ah, wani yana ce ni ina son kaza wannan eh, muna yin shi akwai group kuma dangance da duk wani wani masololi muna yin kuma eh, shiri ta rediyo muna shirye-shiri sai mu sa cikin rediyo ka na Eh, na karkara mhm. saboda wayanda ba su da whatsapp din nan tunda ba kowa yake amfani da whatsapp ba mhm. saboda wayanda ba su da whatsapp din su ji shirin na su ji lambobin mu su samu lambobin mu kuma su yi kira sai mu hada su suma da masu saye e dangance da taki in suna caccanza iri kamar noma wannan suna iya samu tunda takin nan yanzu akwai masala gare shi samun shi ma wata ran akwai masala mhm. amma yadda mutane ya kamata su yi kamar yadda take suna sa gujiya mhm. in sun sa gujiya eh, yanzu wagga shekara mhm. kun gani in damana ya ida suna so su sa wani abu suna iya sa wani abun da za su sa gujiyan nan za ta na wurin nan wurin yana yi kamar yana yin taci yana zama mai amfani mm-hmm. mai amfani kuma duk abubuwan nan da suke saida in suna sai in sun saida su su ci kamar yadda kun ce mm-hmm. su tai su yi bukatocin su su tai wurin aure da suna mm-hmm. ba su aje kadan duk wani abun da suke sarrafa su aje kadan saboda gobe tunda akwai masu hannu da shuni da suke zawa in ba haka da wani abu sai suke muna so mu tallafa maka mhm. mun kawo maka kaya kaza kaza kaza kaza kaza ta miliyon 20 mhm. amma sai ka ba da miliyon biyu in baka aje ba bayiwa bayiwa mhm, don duk wannan muna so su yi kokari da su su kyakkyanza iri su tambaya irin masu inganci su yi amfani da shi kuma in suna saurara insha Allah mu dai dandalin kiran nan namu gaskiya muna hada mutane muna yin kokari kullum muna hita muna ma zanke ta lokaci zuwa lokaci gariruwa mu gani yadda mutane suke da tahiyar da ayyukan su mu tsara su muke ga tsarin da in kun yi za ku samu amfanin noman ku eh. madalla malama zuwaira kun ji tarihin rabi me za ku ce aka na ji tarihin rabi sosai ko ni na san rabi masha Allah. Domin a watan Oktoba da ya wuce, mhm. mun je yin santez na ƙarshen damuna. Mhm. Kisan da muna hota muna zuwa daji. Mun je santez na ƙarshen damuna. Na je na haɗu da rabi kuma na je jiratawa. Mhm. Kamar yadda ta gai ta ce jiratawa manya-manyan manoma da kwai manya-manyan mata kuma masu aiki mun haɗu na haɗu da mata sosai ma rabin ma a rannan kwato muna ita ma aka wani waje aka kamu na saboda ayyukanta sun yi mata yawa kwarai mhm, mhm. lalle ne suna da a can shiratawa mata suna aikin zogale sosai kamar yadda ya ce su rika sarrafa wurin wurin na a sarrafa yake matsala su babba ya kamata a tallafa musu sai dai in su a nasu fannin reka mhm. fannin da za su yi su rika sai da kayakinsu can mata sun saniya saboda ni ga nauce ba jiyo ba na je na gani akwai zogalansu akwai miyarsu akwai albasa ke har shinkafa suna yi a can su yanzu su rabi fannin da ya kamata dai a taimaka musu kamar yadda ta ce fannin da za a yi a tsara su rika sai da kayakinsu wannan matsalarsu da muka je ma kukan da suka kamu na kenan suka ce su hanyar da za su bi su sai da kayakinsu shine matsalar su to da zan dawo gare ku malama aishatu wani irin kira ne za ku yi mun zo karshe wani irin kira ne za ku yi zuwa ga mata manoma to mata manoma kiran da zan yi kamar duka wannan abubuwa da aka faɗa muku mu mata mhm. to ina ma mata eh, ake cewa consenting da kuna jan su mhm. yawwa ina jan hankalin mata mhm. kun ga yanzu nan mata ne ya mu muni mhm. kowace da na ta kokari mhm. to har yau a ciki kuma muna ina so wasu su shigo mu wadda za su yi su ma nasu kokarin mhm. kenan mu bunƙasa mata mu bunƙasa a cikin harkar wannan ta noma da kiwo eh, jardin haka duka dai cikin harkokin wannan mata ina ba ku ƙoƙarin da Allah a a saniya a saniya a rinkura mhm. kun ga dai nan duka mu mata ne kuma kun ji kowa kuma ga kokarin da ta bada haka ne kuma duk wadda ta bada na ta kokari kokarin ta mai kyau ne mhm. to muna so mu karu mu ta karuwa haka to shine kiran da zan ku eh, kiran da zan yi ma mata ke to masha Allah insha Allah malam Umar a gurguje yaya za a yi dan a bunƙasar da ayyukan mata a ganin ku kaman gonar mata eh to ni dai kaman abun da zan iya kya nan dai e, mata dai su yi kokari wanda suke yi tunda akwai masu yi yadda na gaya muku akwai masu yi cikin gidaje ne suke yi mhm. ko bakin gonan mazan su su zo su sa wani miyar guro wani lamti da sauransu amma wa wuri mai yawa ba mhm, mhm. wasu ko suna yi ne kawai in sun yi abun sun kai ba su kokari su samo Eh, gonansu na kansu mhm. kiran dai da zani su yi kokari su huce wannan a yi cikin gida ko eh, bakin garka ko yan wani wuri mhm. a yi kokari abu kasar da shi wurin ya yi yawa kuma su tambaya duk abubuwan da maza suke yi su ma suna yi tunda yanzu in sun hada kansu akwai mata da suke yin gurfaman gurfama mhm, suna yin kaman ekoki da dama na ta yi wani gari ginginis kyantawa Lela. mata dari ne cikin siti guda na eka hudu sun rarraba mu juna ba sake ya samu su eh, ruwa mhm. da pano solar da sauransu suna aiki to sun fara ne kahin a zo a gani na su ne sun kohara suna yi tsakanin su in ka fara ba ba k'a samu tallafi ba ba su samu don shine nake so kiran da nake su tsara kansu kuma su tashi sai mhm. tunda suna yi tunda yadda hajiya rabi take ne gaskiya mata duk abun da sun ka shige ta su suna yin shi ne gaskiya da kai tsaye da kai tsaye mhm. kuma da kudari da komi da komi mhm. su ba su in sun kama abu sun kai sai sun ga inda take Eh. haka ne to malama zuwaira wani irin kira ne za ku yi zuwa ga mata manoma da ma waɗanda ba manoman ba to kiran da za neman mata manoma da waɗanda ba manoman ba sai in ce mata mu tashi daga barci inda son samu ne a kama a hada a kungiyoyi tunda ko tallafi ne mhm. ba za a iya tallafa ma mace ke kadai ba a ke mhm. kadai tallin talkina yi gehe ba wanda zai tallafa miki mhm, amma in sun hada junansu an haɗu wuri guda ke ga masu ba da tallafin sun yin karhin su zo su tallafa muku da kai kaɗai kana zaune gehe ba za ka iya samun tallafi kamar yadda kake so ba babban abin da za ruhe musu da shi kuma sai dai in ce kuma mata Allah shi kama musu duk inda suke Allah madala ba su kuma amin ya rabbi masu saurare ana muka zo karshen shirin namu na muhawara yaya matsayin mata yake a cikin noma a kasar Nijar kalubalai da kuma hangen nesa mun kasance tare da malam Omar Jibo na kungiyar haɗin gwiwar kungiyoyin manoma da makiyaya reka da madam Joannes Aishatu sarkin noma da kuma Zuwairatu Ayuba platform Paysan da kuma ni da na gabatar muku da muhawarar rakiya arimi da kuma mustafa ayuba akan na'urori amma kamun mu naɗe tabarmar tamu muna da shirin namu na matso kiji sai mu saurare shi Salamu alaikum. Wa alaikum salam bismillah. A ah, kadi ke ce nemi wuri ki zamna da Allah kamun in kare wannan dake daken na da nake yi sai in dawo gare ki. safiya ke da yan kaya kayan gana ki yanzu wannan in kika kare da ke da kyan wannan namijin goron me za ki yi da shi hmm, wai ke a wace duniya kike ha biki san da shi wannan mijin goro ba kayan mata ne wanda yake da karfi kuma mijin goro yana da abubuwa da dama wanda yake ƙara sha'awar mata ke hadda ma maza hmm, Allah safiya. Haka ne na sani. Namijin goro an san shi da abubuwa da yawa a gargajiyance a nan kasashen mu na Afirka. Kuma na ma ana cewa yana da wasu sinadarai masu maganin kurji wani kaban jiki kuma yana taimakawa wajen maganin wasu cututtuka kamar wani kurjin cikin ciki da wasu kuraje in sun yi to maka ga jiki kuma yana maganin ciwon baki in Allah ya sama wani kuraje sun yi to maka can baki yana maganin kansa kuma yana hidda warin baki yana kuma maganin ciwon ciki ma matan da ke maganin haila yana maganin suya zuciya kuma yana da karfi saboda akwai sinadarin kafein ciki wanda ya ma shi wanda ake sha a cikin kafe kan ma in nisanta yana maganin cututtuka da yawa masha Allah ai wannan labari mai daɗi ne to kin gani wannan duka ban ma san su ba to safi amma wanda ni gan kina nan ga dokashin nan wallahi yayi yawa haba kadi abin da bai wuce da ashirin da nake dokawa a rana ai ba da yawa bane subhanallahi safiya gaskiya kina ga dokashi da yawa kuma in kika ci gaba da haka zaki shiga cikin haɗari kuma likitoci ma suna cewa kan mutum ya huce kwaya biyu ga ini saboda kin gani akwai wasu suna son shi baya musu komi amma wasu in suka ɗauke shi wani abu zai biyo baya kamar wanda da matsalolin ciwon ciki da in sun ci abinci ma da kyal yake hucewa ko ko can in ba a gasa ba zai sa ka wani mugun ciwon ciki da wani tashin zuciya kuma abu ne mai haɗari ga waɗanda suke da matsalolin zuciya masu hawan jini kuma wannan namijin goron mace da ke ɗauke da juna biyu ba a son ta ci shi da ma wadda ke ba da nono ke kadi abin da ɗa ashirin kin gama ba shi kaɗai ba nake ci ba ya mun wani illa ina gama shi ne da citta da karamfani don saboda ƙara mini sha'awa da nawa da na mai gidana kuma. ya salam safiya ni ban san wace irin magana zan miki ba. Hmm, kenan ke in na gane ki so kike kice ka amma sake cin shi ko. a'a ba haka nake nufi ba ni kawai abun da nake so shine ki rage cin shi kwarai. tun dadewa an san da cewa citta ana shan ta ko ina cikin duniya tana maganin abubuwa da yawa kamar wani sanyin jiki in kina jin wani tashin zuciya kina iya shan shi yana maganin majina da wani ciwon kai amma in aka sha shi da yawa zai iya kama wasu cututtuka kamar wani kaban jiki cikin ki ya kaba ya sabka zawo kuma in lokacin haila ya dawo sai ka ga jini yayi ta zuban maka Haka nan kuma kin gan bai da kyau kuma shi kuma ka ganfalin da kike cewa abu ne mai kyau tunda ko kamshin shi ma abun a zuwa gani ne amma duk wanda yake irin abubuwan nan ba a son ka ci su da yawa don suna iya kama ka illa hmm. To, na gane yanzu zan yi ƙoƙarin rage cin shi. Ba wai wani ki ƙoƙarin ragewa ne ba, ragewan ma za ki saboda kina nan ga ɗoka ƙwarai. Kuma tun da ma ke, kin daɗe kina cin shi ya kamata ma ne ki bar shi har zuwa wani lokaci. To, yadda kika ce ne ba layi. to don lahiyar jikinki ne in ba haka nan ba hakan zai taba kodaki kuma ke gan wannan in baki da lahiya zai ba oga damar yin wata sabuwar mata subhanallah wata sabuwar mata fa kika ce hmm. eh mana hmm. <laughs> kenan ke gani ya kamata ki daina wannan haukar taki kuma ina da wata iya kaunama mata da annan gidanmu ni da ita shekarun mu dai tana nan ta kere a gida haukan neman miji dai take kuma kira aka ga matar da mijin kira shi da ai za su yi kyau <laughs> amma wallahi kin kware ni wace rukayya ita da kanta wannan yar uwar taki mm. hmm, ki ji tausayi na wallahi bani iya zama da wannan yar uwar taki <laughs> to ki haƙuri dai kuma ki a hankali saboda wurin neman gyara kake take lalata ko <laughs> <laughs>